الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata Allah salatun ce ci da amincin yi tabbata a nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yinan na tsafo shibeni yinan na tsafo shi ko ya muharram 1438 na abin da ya cafa shi benin oktoba 2016 na ya shiga da karatun littafin arraddu ala rafidati ya sheik muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala mai katun yanzu ci daga karatun littafin wucin من مطلب دعواهم ارتداد الصحابة رضي الله عنهم فصلنا جاجا ete gane shi a ke dagan ete irtida da sahaba ga sahabi jajiri da azu musulunci wani ya zubi la radiyallahu anhum ce cuje da benin wa min ha min أنه روى الكشي, روى الكشي منهم وهو عندهم أعرفهم بحال الرجال وأوثقهم في رجاله وغيره عن الإمام الصادق عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وحاشاه من ذلك أنه قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الصحابة كلهم إلا أربعة المقداد وحذيفة وسلمان wa abu zari radiyallahu anu fakila lahu kaifa halu a malu miyasir kan ha sa hayi satan su maraja yawa mini ha mini ugbo an da wa kashi abu a amuru kashi mini manye shi a mini mayar jalo a shi abu na wana mini hu mini abu huwa inda ku ma rafu hu bi rijal ebe shi a jo mai ne zan zanen gade ilimin rijalu gadi ni abu wa awsakuhum fi rijali amma zanna nga ji za gaskiya ga ilimin rijalu bo wa gairuhu da zaidin abu amul kashana agwabe an imam ja'far sadiq radiyallahu an bai ba al-imam ja'far sadiq ko sakuji daga nibuwe wa wa min zalik sai ci ga ja'far sadiq daga irin ne mana ja'far daga na ga na shi ta annahu qala kadu gallan ma mata annabi sallallahu alaihi wa sallam aga na sallallahu alaihi wa sallam jajili zana irtadda sahabatu kullum illa arba'atan aga sahabi fata sai da guni aga be kiyo al-miqdadu aga miqdadu ibn al-aswadi wa hudhayfa to hudhayfa yamani wa salman to salman al Wa abu-dalil ta abu-dalil ta tsirrai, rabi Allah wa'anu. Fakila na wace a ga gan kaif a halu, amma Ibnifisir. Ki haani amma Ibnifisir a halu. Nga haisatan tun baraja. Ilima'ina wanda zun mamban tun cikin abinci ma ji. Ilima'ina wani zun kama zun kama jiki yadda yanzu. Cikin abinci ma ji. Nga hadal umur. المؤكد يقتضي ارتداد علي وآل البيت وهم لا يقولون بذلك وهذا هدم لأساس الدين لأن أساسه القرآن والحديث فإذا فرض ارتداد من أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم إلا النفر الذين لا يبلغ خبرهم خبرهم التواتر وقع الشك في القرآن والأحاديث na'udhu billahi min i'tiqadin yujibu hadm ad-din wa qad ittakhadha al-malahida كلام هؤلاء الرافضة حجة لهم فقالوا كيف يقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقد ارتدوا بعد وفاة نبيهم إلا نحو خمسة أو ستة أنفس منهم لامتنائهم من تقديم أبي بكر على علي وهو الموصى به فانظر إلى كلام هذا الملحد تجده من كلام الرافضة فهؤلاء أشد ضررا على الدين من اليهود والنصارى في هذه الحفوة الفساد من وجوه فإنها توجب إبطال الدين والشك فيه وتجوز كتمان ما عورض به القرآن وتجوز تغيير القرآن وتخالف قوله تعالى رضي الله عنه وعنهم ورضوا عنه وقوله في من آمن قبل الفتح وبعد وكلا وعد الله الحسنى وقوله في حق المهاجرين والأنصار أولئك هم الصادقون وأولئك هم المفلحون وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وقوله Kuntun khayra ummatin ukhrijat linnas wa ghayra dhalika min al-ayati wal ahadith an-nasa ala afdaliyati sahabati wa istiqamati ala al-din wa man yataqada ma yukhalifu kitab Allah wa sunnata rasulillah sallallahu alayhi wasallam faqad kafar ma ashna madhhab qawmin yataqiduna irtidada man yaktarahu Allah li suhbati rasulihi wa nusrati dinihi ga haza nan al'umum ya gane shi a sha kuke babba yi noci ya sabai ɓata jiri da sai zaguri zaguni wuce magani mai kada da huzaifa salmanu abu zarre wunan kuma ga zagutu a ci amma ya yasir labi wunan gato wa hazal al’umumin mu'akkad yaqtadi da ali no il e ganna na la bayni da hannun ga Allah a ga a gasar ta na ni ya jiri wa alil baiti to za mu jiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum la yaquluna bidhalika shi'a jume daga irin sa wa hadha hadmun li asafidi nana gigi wuyo ya ga ya dare addini bayin li anna asasahu alquran wal hadith abana dare alquran bayin yake dare musulunci bayin yake alquran alaikum salam alkur'ani wani bai suna ya nabi sallallahu alaihi wasallam ko sai za furida irtidad man akhadha amina nabi sallallahu alaihi wasallam azu laga zai shi gwaga daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ajiri da illa nafara alladhina la yablughu khabaruhum mutawatir sai zana labara wuce kago ku ba da hukum mutawatirwa nan wa ka shakku fil qur'ani shakka galo al qur'ani wal ahadith shakka magalu na na'udhu billahi ye ba sari da sakwai mine tiqadi yujibu hadmi tiqadin yujibu hadma jid bi aqida na ga adini jiyane wa kad takhadha al malahidatu malahida shi wato zane shi yi munafiki munafincin ya akida cewa ga ga adini musulunci ji lalace na makirin adini ya musulunci shi ko da ya gbeto a ce ji lahadu za zawon ti ji bai zai ji ji ma na tsobe to sai ciya na agan kalama a wula rafi ba aga da rafi ba shi da hujjatan lau aga halagan gai hujja ya fakalu agan kaifa ya kulu lau ta alaƙi sa kuma latin agan kuntum khaira ummatin uku ya zai na nasi ya ga al'umma ne da alkhairu ga atlatin ya zawon yi nan ya sa kwa ga irin na gana wa kadi da ba da wafati na rin illa nahu khamsa aw sita anfus minhu sabe pata ma ajiri da zuwa ne mun mun sai za wutu ko za wutu ayi na limtinayi min takdimi abi bakrin al ko limtinayi min takdimi abi bakrin ala ali ko aga da ne ga ajiri da da ba sai aga za wuci gagagan ala sayyidina bakar shi zata tiyan sayyidina ali wayan wa musa bihi a ga sayyidina ali gaji wasu ya ciyo fanzur ila kalami hadal al-mulhid wa ga ciwo cinga mulhidun ne le tajidu min kalami rafidati wa le ga ga shi ya jinno fa ya shaddu dararan ala dini min al-yahudi wan nasara egu na zannaje la su adina ga egu yahudi be nasara shi wa fi hadhihi al-hafwati wal ko ga efo yiri na na ba na kama shi daga fiska kama mana e ga yiri na na be ka yiri na ba ne ri kama fi wa fa ina to ji bu buta ala ji na la daga adini aji lalace an da wani e wo ki bo alquran wa de go sabia suna ne ma ke da e bu na ga le ke fi musulunci ne ga ya hukun zaguniyo ko zagutsun ko zagutsun ayo wa shakku fihi wa shakka fihi inna ma la shakka bi wa tujawwizu kitmana ma urida bihi alquran inna ma ga law ga jaizu yana yana ga yana ga yana ga gun alquran ko a ciga ko za alquran nan yanzu za mu so wa tujawwizu taghyir alquran na mai law ga aje to alquran wo. wato khalifu kaulahu ta'ala na ma'ali ba da sakon latin ga rabbi allahu anhu hum wa radu an sai ce da jibe sahabi ya to me da jibe to yaci wa kaulahu bi ba sakon latin ga ku ga fi man amana qabla al-fati wa ba'dahu yace zai ji imani ka ni fatu maka an to zai ji imani zuma fatu maka wa da sakon ga kullan wa'ada allah al-husna bata su kwajin alikawali gani biya janne wa kaulahu da ba nu ga fiyakil muhajiri na wal ansar ya e ce muhajiri ne biya ansar jo na gan ulaika humus sadiqun za wani ci ya zanye gaskiya jo wa ka humu muflihun sani ga yi rabo jo wa kaulahu da ba nu ga wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan a ciga yi lafiya al'umma ne ta ce wani litakunu shuhada alin na e sai bai lafiya da waya ya zangi wa qawlu bi banu ga kuntum khaira ummatin daga al'umma ne da alkhairi ga na ukhrijat lin nas a tilatin ya zagi nan wa gaira zalika min al ayati bene kiyon ki madina jamini ya aya jo wal ahadith bi hadithihi anasa ala afdaliyati sahaba naje lawe kin fa le sahabe jona wa istiqamatihim dan be kuku yake ne an yana jini da jini wannan wa mani takada ma da kitaballah gaibi a bi da na ali alquran bana idza fi sukuna wa sunnat rasulihi da sunnatu cina fakad kafar na ji kafirci ma ashna mazhaba qaumin a jin lalace ku ko a biye ku mazhaba ya jama'a na ji ya taqiduna ya taqiduna bi irtidad a ga za jirida da na maga jirida na ga iki ga ziyo man iftara wallahi li subati rasuli sanai so kwa sa ta ce sahabi ya nabi sallallahu alaihi wasallam wa a mafetu a diniya na muhammadu zumanan ale gan sahabi ngai da na ga gubi anabi kuma imani jibril kuma jani litatiyan imani wucin nan da na ga yi sahabi sahabi annabi bai ne masu kun daidai fala ga mina bane sayyidina bakar e zai baci sayyidina umar e zai taci sayyidina usman e zai nici sayyidina ali da guni min a gayi alkhulafa urashidu na jo zai shi jijiyar muhajiru na ji a da fala lagan ansaru ji zai shi malo musulunci kami a ji fatu makana a da fala lagan da jilo musulunci zumaya fatu makka wani la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala da jiwu dukiya kame aji fatu makka nan a ji daidai gan da na ji ji imanu zuma goye fatu makka na amma ɓata suku wa kullan wa'adallahu al-husna sai ci ajin alikawali bi alijanna a nabi bayanin su ko fahimu biyayi la kadi taballahu ala a hakika su ko fabi nabi wal muhajirin wal ansar nan mai muhajirin gan gani bi ansar ji sahabi nabi ji ya waga yi fi barami ya yi fi ba gafar ya yi fi ba yardi ya yi fi ba alkhairi ya yi mi ga jatu ko mi mi ga gade didi ga gade didi ya ci abu ma wallazi na ja'u min ba'dihim da biyo zuma abu nan ya yaquluna aja ga rabbana sai ce gifir lana fa bi wali kuwa dan saba kuna bil iman ran da yi ne shi zo da imani na wala ta tajal fi qulubina na lil ladina amanu o mo galan nan ya gbe yi baya zai ja imani jinama allah subhanahu wa ta'ala wake gabe sai dai yi la imani diri ma na sahabin jina sai ci fa'in amanu bi misli ma amantum bihi aga imanji be iri ne ji ma be iri ma ne ji na fakadi tadau aga je bawu sahabi annabi masa ko da ji da Allah kad radiyallahu anil mu'minina idh yubayunaka tahta ash-shajara sahabi annabi mai yaji kirki ana tauro yaji kirki amada injila muhammadur rasulullah والذين آمنوا ما واشدوا على الكفار رحماء بينهم ruka an suje da ya tagu na fadla min Allahi wali duwana fi ma kun fi wujuyi min asali sujud ba ne ga sabi a ni biya da na bayani bu haramu yo zunubi ya ka ba iri yo na waji tokuna waji musulmi tokuna ka ba iri bidiji mu ke na waji sabi a ni biya tokuna da wani annabi sallallahu alaihi wasallam gaske babu muslimi fusukun ya zurgi musulmi to ko fasikanci yo wa qitalu kufur wa mawgu musulmi makafirci yo annabi sallallahu alaihi wasallam make gabe ga la tasbu ashabi ya ji sayu ji to ko annabi make gabe annabi ga idza zikira ashabi fa amsiku aga sahabi mi ji tun ya gaji ya mi sun wani ma ne ga gajeje etiyan sahabi mi joma annabi sallallahu alaihi wasallam ga ce man adali waliyan zando ne ga jin adawa be waliyan sai ci na fakad azantu bil harb ce ji yau ya ku za wuce wale ga ne bai ne waga ga ce kibo etiya falalayan sahabi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabi a gayi aminci al'umman nan a annabi ga ashabi aminatin li ummati sahabe miji aminci ga ya al'umma yamiyo sahabe miji ba wu ga ya al'umma yamiyo sai za za ba ashabi a al'atata ala ummati ma Su sahabe miji ga da fitina na je tuye zan wa be al'umma yau na wadi ke wa duda be ya ngole dono ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ne le zuku so ko ga wai da be sahabi ko ga mu fabi ayi ko ga ada aljanna ko ko ga a lona ya bana annabi ga lailin nar ahadu shaida badru hudaybiya zando na da da ya badru ku ko ci da hudaybiya ne wa lona annabi sallallahu alaihi sallan ga inna allah tala ala ali badr sai ci shi ci zai da koyi badr ne ne ga yi maluma shi to ya je na bai na ga farku lakum fa gangani bai yi ko so ko tsoro ga sahabi ga abeji fitina abeji fitina da dushi ko so ko tsoro ga rikicin doci a bidda san su ma ni sallallahu alaihi wasallam ta ce sahabi jo amma to sun so ko ga ufa biyayin to sun so ko ga waya daji biyayin to sun so ko ga daji da to sun so ko ga alona ko efu alkiyami gada bi wa nazana ma fi suduri min gillin nan fa ni gada ne gwaza ne ba ta so ko buwa tiyan mu ga ku da aljanna ko dama bai na sahabati fil waga bi su yi fi miyon maltakar jam'ani lugun milhun wa lugun lagu ko fil hashir marhuma ne agwalula da yana bi faruwa zamani ne biyu ku su sahabi a nabi joni ko to zane wu zane to zane wu na efu alikiya ni ce ta jikiyo sai ta fayu gangan da sai ci maguna magala da aljanna ya ba kibo ai ma ni ji da anabi anabi ba duwa ya anabi ya bushara da aljanna ko anabi daga kirkijiya na gano ikiyo we way forward ko ne ngole ko ka magaji yanda na ji goyanin ishtiyadu aje za magaji ishtiyadu wuci ma inde don Allah da kuma za magaji mi ji wani lada ni kwashin amma ke riya tun kirkiji na jashiya zunubin na jiya nan wani jashiya bicicin na jiya nan ɗaya e, gashi shi a fiye sun tarihi ga manajiyawe na anabi jani lizana azari anabi gi mutunci a ci mai baba na na fatima har ba kun wanshe ya har hun wani ya har kaza ji kaza har na na fatima mun da ba sai na bakari mun diga ya hafa a kuafa atari a baka wa ji gwen baba we a ri so abi kuma ji gwen baba sata naji ga manzo la takbalanna min tawari ke kulli ga jama'ar to wa khata kullu banani ga gwe da fata ne ku be tari ne? yan wetin na yezu e ga tari nan da ci luwa ga waje gane ko shi a ci ga sahabi annabi ya ji da sai zaguni aga ga mai kada da uzaifa da salmani da abu zai ga ke musulunci bo sayyidina ali fatima hassan hussein ali sukun kashi alibaiti da a wuce da mini ya zabe jiwa mato son Allah kiyaye mu wane gan an riga alani wato yari na gbani wane gan riwaya ngo ne to gugu ya alkurani sheka ga ga dabu dawo kibo wa tu mutawatir biya sun da ya nabi zuwa sulhu zuwa laifi to shi ka gaga da mu yanna magana ta to shi ai daga yake tarifin qur'ani mu yes al'umman na gaji alakai daga kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar to koyi su be sahabeji da sauransu e bogo ẹgbẹ̀rún wuce na shi a da hada na mulki a Nigeria. Shi a jiman na sahabi a nabi wadda iyaka. Magana littafi ya lillahi sun mali tarihi ya sai da sai nil musawi. Littafi ne ga kashfi lasarar wa tabri a tila ayyummatu latahari na. Page 86 nga wali hada rawal kulaini ana bi jafarin qal nga daga ba bi jafar ga al kulaini labin nga kana nasu ala riddatin ba'da nabi illa salasa ga an ya ajiri da zuma nabi sai za wuta al miqdad ibn al aswad miqdad ibn al aswad wa salman al farisi ka salman al farisi wa abu dharr al ghifari ka abu dharr al ghifari rawdatul kafi volume 8 page 286 a ga mai kashful asari kashful asrar lulu a yau gaji yahudi ya gazi da alkhairi ga alumin ajini bu a ga jama'a nan musa yi yo sahabuji gaji nasara ya gazi da alkhairi ga ajini bu a ga ga hawari da ya nabi isa shi wa magaji shi ya gazi ji zari da ga ajini bu ya ba ya bayane le ne bu a ga ya ga ya sahabu muhammadu sahabuji ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallamu har tubabu ne shi aji na sahabe wada matsayi tubabu na e bukuti da sahabe a libya ga Allah mal ansa na mai kureshi Allah bulana ke la ka ku tabbati a kuti ya mai a ga mai jirgi abakar gani bai umaru ya wajibu ma wa ta yi ma da ya be jaji Aisha da hausa Allah kiyaye mu inna lillahi wa inna ilaihi shi aji a ga sayid na bakar e ji minuwo allah kiyaye mu E ebogo ni'matullahi jazairi mun fe labe littafin al'anwarun numani volume 53 بين ما كشف الأبطال إلى بين في وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مصابا بداء في دبره أجاب تدب سيدنا عمر كو egungo ba ta wuce mala ya hada'u ba ta wuce cinta illa bi ma'in rijal sai bai nuwa ya labari ma'ana sai na maru liwatu wajen kiyaye mu eji ya ka eji ne ga kasha ni ma mi eji ya iran mu aje da da ne ga bagi fil kabari ya yi ga abu lulu a ti majusi na ga ci ba rabu kima la ato ba wuci tu patoni aka baje ci ubo ga markad baba shuja'u jini láì lẹ́kàbí náà da rí ọ na òṣèré na òmòrò náà àmá kábà kálàyé dànà òṣìṣẹ́ àgán markabar abubakar markabar umar markabar usman wọ́n yadda mẹ́jì mẹ́fà rí fíyà gọ́ọ́ máa náà bẹ̀rẹ̀ àrẹ̀bí àmàmí bẹ̀rẹ̀ àrẹ̀bí abubakar almọ́tò lè umar almọ́tò lè usman. su su bi alaka li tabbati abaka su su bi alaka li tabbati umar su bi alaka li tabbati a usman littafin rawdatul kafi volume 8 page 246 littafin kashful astar of page 88 littafin kashful astar of tabbiyat lai matla ta ko ga inna ga ana bi jafar radiyallahu anhu qala ga inna shaykhaini ababakar da umar faraka duniya wa lam yatuba ga bakar da umari azu jamadi tuba wa lam yadhkura ma sana'a bi amiril mu'minin alayhi salamu ko hmm. a la yatuna ina ji da amiril mu'minin sayyidina ali na fa alayhi ma lanatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la ne soko to yi mala'ika shi ta yi zangi bai ne wuluri tabbatu ya Allah kiyaye so na shi a shi magaza an doro ya je ciro sai a bayi wakalu a rauda min Kati volume 8 page 135 ga innan nasa alkulai alkulaini labin ga innan nasa kullum auladu zina na za hanyi ɓata je cayo au kala bagaya ko mu ga za hanyi ɓata je cayo ma kala shi'ati na ban biya shi a shi a gina na aisha mutunci ibn rajab al-barsi mini man ya shi a joli ta sai masharik anwar al-yaqin page 86 ga inna aisha jama'at 40 dinara min khiyana a gana na aisha wa dinar shi ba ko ka daga ya cin da Allah kiyaye mu wa le ga ne bata dai kiyo e ga dede da mutunci gi na shi a shigi sahabe shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na so yi ga ka tugi babon na ba na ji daidai na sai cuya ilada ba na mai gaci bici na sai cufa gani da yi wal ilmu indallah